wa kulla dalalatin fil nar jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau da ɗaya ga watan zulqa'da hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu da da da arba'in bakwai. wanda ya daidai da tara. ga watan Mai miladiyar Annabi Isa alaihi salatu wassalam shekara shida. shi gaba da karatun littafin mu mai albarka littafin at-targhib wa tarhib na Imam al-Mundiri rahimahullahu ta'ala in ba ku manta ba muna cikin kitab kitabul adad na littafin muna cikin babi na biyu babi mai faɗaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u da kuma irin a tanadin da annabi sallallahu alaihi wasallama yana abubuwa alkhairi ga wanda ya ɗabi'anta da kyawawan ɗabi'u ko karatunmu na ƙarshe mun tsaya Hadisan Aisha yadda Allah tabbata gare ta tace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana cewa Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi ya Allah kamar yadda ka kyautata halitta ta Allah ka kyautata dabi'una haka nace muku wannan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin in ya kalli madubi miro da duk ya kalli madubiyar ya ga fuska da irin surar da Allah ya yi mai sai ya karanta wannan addu'a don haka an sunanta duk wanda ya kalli madubiyar ya ga fuskarsa ya karanta wannan addu'a kuma kamar yadda na ce muku wannan hadisi hadisi ne sahihi ko ya ce rawa ba Ahmad warwa ta zo ta kacin haka yake nan mun ka tsaya to ci gaba dai da kawo hadisai masu faɗaitarwa dangane da kyawawan ɗabi'u yace wa ruwaya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna ahabbakum ilayya ahasinukum akhlaqan al al al muwajjiquna akanasan alladhina ya'lafuna wa yu'lafuna wa inna abgadakum ilayya al mashaquna bin namima المفرقون بين الأحبة الملتمسون للبراء العيبة رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورواه البزار من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه باختصار وياتي في النميمة إن شاء الله تعالى حديث عبد الرحمن بن غنم بمعناه Shi gaba dai da kawo hadisai masu don hane da kyawawan ɗabi'u Allah ya kyautata mana ɗabi'un sai ya buɗe wannan hadisi da siga ta tabridi domin ya yi ishara cewa hadisin yana da illa haka ne yana da illa amma kuma ya samu wani hadisin da ke yi mishi shaida sai ya ce warwaya an abi hurairar radiyallahu an qala an ruwaito wannan hadisin daga Abu Hurairah yarda Allah tabbata gare shi Malla Abu Hurairah ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna ahabbakum ilayya lalle mafi soyuwar ku zuwa gare ni a hasinukum akhlaq mafi kyawun ku ga dabi'u mutane cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musulmi waɗanda manzo Allah ya fi so su ne masu kyawawa su ne nashi muna tare al-muwaddiquna aka nafan al-muwaddiquna aka nafan masu sauƙaƙa a akanaf jam'i na kanafin kanafin shine janibul badani janib janibu shay gefen abu masu sauƙaƙa gefen su kun san gefe ko gefe to me jam'in gefe da Hausa gefa Ya yi daidai haka nan sai yace inna ahabbakum ilayya lalle mafi soyuwar ku zuwa gare ni inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a salaka mafi mafi kyawun ku ga ɗabi'u. masu kyawawan ɗabi'u. almuwaddi'una aka nafa masu sauƙaƙa gefansu sauƙaƙa gefe malamai sun ka ce kinaya ce ta sauƙaƙa al'amarin mutum Da abokan mu'amalar kana mu'amalar da su da sauƙi ba ka tsananta musu shine ma'anar masu sauƙaƙa gefe ma'ana masu tausasawa ga abokan hulɗa sauran musulmi 'yan uwa da suke hulɗa da su suna sauƙaƙa musu alladina ya alafuna su ne waɗanda suke son mutane wa yu'lafuna su ma ana son su kaga masu sun mutane mutane suna son su yace wa inna abgadakum ilayya sannan mafi kyamatuwar ku zuwa gare ne waɗanda ne fi kyama cikin al'umma ta su ne almashaku da bin namima masu yawo da annamimanci menene annamimanci ɗaukar magana suwa ne a kai masuwa ne da nufin barna sannan a ɗauku ta waɗancan a kawo waɗannan da nufin a haddasa barna tsakanin shi ne annabi mai shi ne allazi ya ci ha'ula ido wajahin wa ha'ula ido wajahin ka zo inda waɗancan ka ce kana so sai ka ɗauko maganar waɗancan a kawo musu in ka koma inda waɗancan ka nuna musu ma kana tare da su kake ka ɗauko ta waɗancan a kawo ba magana alheri ba magana barna don ka haddasa fitina tsakanin su wannan shine annamimanci ai wani baya son ka ai wani baya jam'iyyar ka ai wani bai jefa ma ƙuri'a ta adawa ne da sauransu don ba manzon Allah ba ba adawa da shi manzon Allah ɗaya ma na adawa amma ba shi ba don an yi adawa da kai to kaiwa da ba adawa da kai sai ka ce da mu halar eh to ne hadisin ya ci gaba da cewa wa inna abgadakum ilayya lalle mafi kyamatuwar ku zuwa gare ni almasha'una binnamima sune masu yawo da annami mai, kaga annamimi manzo Allah baya so sa almufarriquna bainal ahibba masu rabewa tsakanin masoya in yadda akwai soyayya tsakanin wani da wani duk hanyar da zai biya hada husuma tsakanin su sai yayi zai raba su ba annamimi ba kenan to yace al-mufarriquna bainal ahibba al suna lil bura'il aiba al-multamisuna al aiba masu nema aibi lil bura'il zabbaratattun mutane abinda aka kokari ne ya samu wani mutumin kirki ya bata shi ga idanun mutane nuna ba mutumin kirki bane haka ake yi yanzu ko ba haka ake yi ba mafi yawa haka ake sai dai wanda Allah ya tsare shine al-multamisuna al aiba masu neman aibi lilbura ya ga barrantattun mutane wanda bai laifin da baka saba ba so sauka ko ina ce yana cewa ai abu kaza kake yi ko kai kai abu kaza muna tare to irin masu waɗannan halayen suko daga cikin al'ummar musulmi su ne manzo Allah ya tsiki don haka yanzu ya rage naka ko ka ɗabi'antu da ɗabi'un da za ka samun soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ɗabi'antu da ɗabi'un da manzon Allah zai sanya ka cikin makiya ne waɗanda ya fi dabara ta rage Allah ya shirya da mu yace rawahu tabrani ta sagir wal awsat imamu tabrani ya wannan hadisin cikin littafan sa biyu mu'jam sagir da mu'jam al awsat wa rawahu al bazzar imamu al bazzar ma ya rawaito shi min hadisi Abdullahi bin Mas'ud daga hadisin dan Mas'ud kaga wannan ai hadisin Abu Hurairah ne ko to dabra an bazar ma ya ruwaito cikin littafin sa al-Musnad daga hadisin dan Mas'ud bi ikhtisarin amma shi bazar ya zo da hadisi a takaice wa ya ci fin namimati insha Allah ta'ala hadisi Abdurrahman ibn Ghanem hadisin Abdurrahman ibn Ghanem wa ya ci zai zo insha Allah ta'ala in Allah ya so ko fin namimati cikin babi mai tsoratarwa dangane da an mimanci, bi ma'ana zai zo da ma'anar wannan hadisi na mu yau za mu kai da babi mai tsoratarwa game da an annamimanci to zai kawo hadisi Abdullahi bin ganin shi ma ma'anar su guda da wannan hadisi to wannan hadisin dai kamar yadda kun gani ya buɗe shi da ruwaya yana da illa amma ya samu hadisan da ke yi mai shaida akan haka an ka ce wannan hadisi hadisi ne hasanan ya gairi muna tare Allah ya kara ma annabi tsira da don haka tun da hadisin ya tabbata me yake karantarwa yana nuna ashe kenan musulmi ba daraja su guda ba cikin musulmi akwai waɗanda ar makusantan manzo Allah sannan kuma cikin musulmi akwai waɗanda an nesa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin makusantan manzo Allah wanda manzo Allah yake son su cikin musulmi waɗanda na mutanen da na kyautata ɗabi'unsu yana daga cikin kyautata ɗabi'u sauƙaƙa mu'amala tsakaninka da mutane yawan uwanka kada ka zama mai kaushin mu'amala kada ka zama mai fushi kada ka zama mai zuciya kada ka zama kutsu kada ka zama mai miyagun ɗabi'u ka zama mai sauƙin mu'amala tsakaninka da mutane muna tare to sauƙaƙa mu'amalar ka tsakaninka da mutane mutane babu samun matsala ga mu'amala tare da kai wannan yana da cikin kyawawan ɗabi'u wanda ke jawo soyayya ga manzon Allah wanda yake kuma wanda ya sauka mu'amalarsa za ka ga shi yana son mutane mutane ma suna son sa muna tare don haka kowa ya kokari ya zan haka sannan daga cikin mutane kuma akwai manisanta ga manzo Allah ma'anar manisanta waɗanda yake manzo Allah ba ya so daga cikin su akwai masu annabimanci annabimai kaga kenan wannan na nuna nimanci yana cikin miyagun ɗabi'u ko annabimanci na cikin ɗabi'un farai shi shine ka ɗauki maganar waɗannan ka kai ma waɗancan ka ɗauku ta waɗancan a kawo waɗanda da nan haddasa fitina tsakanin su shine nimanci. amma 'yan alheri ka kai wannan kowa yana maraba da alheri amma dai ka kai da nufin batawa irin yadda ake ai wallahi wane wane abba so ai duk maganganun da ya kai ai wani ne yake son ya soka ai haka irin da abin da ke faruwa yanzu ko madalla kai ka wa'azi wani a cikin ne ma fassara ga abin da aka yi wanda ya shiga cikin zuciyar ka ga abin da aka yi to Allah ya shirya da to kaga mai, ko da yake musulmi ne amma suna nesa ga manzo Allah ba ruwan manzo Allah ya daga cikin siffofin mai, yace al-mufarriquna bainal ahibba masu rabewa tsakanin masoya akwai soyayya akwai fahimtar juna tsakanin wani da wani to wannan fahimtar juna tana kata maka rai kai ko annabi ne sai kai kokari ka hada su cikin tsakanin su muna tare sai su dace ko da aka bincika wa aikin ka ne to kai sunan ka annabi ne hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yadkhulul jannata qattatun qato ba ya shiga aljanna shi ne qattatun qato wane ne katun bi ma'ana namam annamimi ne katun ba katun ba mai babban ciki ba annamimi katun banza ko manzo Allah ce bai shiga ko ba ya shiganta gaba dai in ya halatta ko ko a ba zai shige ta tare da farkon masu shiga ba sai ya tsaya wani wuri an gwangwaza mai azaba sannan da tsaya kai shi Allah ya tsare to shine yace masu rabewa tsakanin masoya sannan kuma da masu neman aibi gabarantattu laifin da ka sani karya kake yi amma ka zauna ka ce ai wani kaza yake yi saboda kawai ka ɓata shi ana yin haka nan ko ba a yi to waɗannan duka irin wannan duka yana cikin miyagun ɗabi'u don mai yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ya Allah ya tsare mu da bikiya da manzon wannan hadisi kamar yadda nace hadisi hadisi ne hasanul lighairi Allah ya ƙara ma annabi tsira da aminci sai hadisi na gaba Ya yace warwaya an Anas radiyallahu anhu kana don haka dai yau in ma ka ka saba da annabi wanci da yau kada ko bai kaji annabi bai shiga aljanna kuma annabi bai so annabi in ka saba da game game ko ka saba da bata wanda bai samu bai san sauka ba barrantaccen mutum ka liƙa mai aibi da jin wannan hadisi yau kana saki yi to Allah ya shirya da mu sai hadisi na gaba yace warwaya an anas radiyallahu anhu qala qalat ummu habiba radiyallahu anha ya rasulullah almar'atu yakunu laha zawjani thumma tamutu fatadkhulul janna hiya wa zawjaha li ayyihima takunu lil awwal aw lil akhir qal tukhayyar ahsanuha khuluqan kana ma'aha fid dunya yakunu zawjaha fil janna ya umma habiba zahab husnul khuluq bi khair ad-dunya wal akhirah rawahu ad-dabrani wal bazzar bi ikhtisar wa rawahu ad-dabrani wa aidan fil kabir min hadith ummi salama fi akhir hadithin ɗawilin yati fi sifatil jannati insha Allah ta'ala na gaba shi ma ya buɗe shi da siga ta tamridi yace don yi ma ishara yana da rauni haka yake wannan hadisi yana da rauni kuma kwarai yace an ruwaito wannan hadisin an Anas radiyallahu anhu daga Anas yarda Allah tabbata gare shi kala Anas ya ce alat ummu habiba ummu habiba yadda Allah tabbata gare ta wace ce ummu habiba matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yar Abu Sufyan ya uwar sayyidina Muawiya sunanta na yanka shi ne ramla ramla bintu abi sufyan yar abu sufyan ce to kaga ashe da sayyidina muawiya da da, da abu sufyan mahaifinsa ko babu komai ne ko bancin zaman su musulmi kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun ga surukan manzon Allah ne akwai mai farin ciki a zagi surukinsa akwai mai farin ciki a ci mutuncin surukinsa to ashe ko da laifi gare su irin alaƙar da a tsakaninsu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi imani da manzo Allah sun ba da gaskiya gare shi sannan kuma ga sarakoci to ko da laifi gare su ai sun cancanta saboda wannan kusanci da manzo Allah an karaga muna tare babu wanda ke jin daɗi a zagin surukinsa to ita ce ummu habiba ramla kenan bidda abu sufyan kaga shi sai da namu auya matakai darajoji zai yi yawa gare shi daraja ta farko dai ya yi imani da manzon Allah daraja ta biyu sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam daraja ta uku kuma sakatare ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muawiya yana cikin waɗanda ‘yan an kaso saukar manzo Allah wahayi yake kiran sai ce rubuta yana cikin kuttabun wahayi masu rubuta wahayi sannan daraja ta hudu ga shi surukin manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aure da ummu habiba yar uwarsa muna tare to yace eh, eh, an ruwaito wannan hadisin daga Anas yadda Allah tabbata gare shi Anas ya ce qalat ummu habiba ummu habiba matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ya manzo Allah almar'atu yakunu laha zawjani mace wadda maza biyu na aure sun haka kasance ga ita. kamar misali ta aure miji da farko kila sai sun karabu ko kuma ya mutu ya batta bayan sun rabu ko Allah ya yi baiwa fati sai ta sake auren wani na biyu muna tare sun mata mutu sannan wannan matar sai ta mutu fata da kullun janna ta shiga aljanna hiya wa Jaha da ita da duk mazajen nan biyu don mazajen nan biyu da na aure ta da ita da su duk ɗan aljanna ne to 'yan an ka zo aljanna la'ayyihi ma ta kunu ga wanne nan su za ta kasance wa za a ba ita matsayin matarsa lil awwali ga mutum da mijinta na farko za a haɗa ta aure la'akar ko ga mijinta na da baya matar wa za ta kai da mazan aljanna ana ba su mata masu yawa ko cikin aljanna amma mace ana ba ta maza masu yawa a'a sannan in Allah ya kaddare da mutum da matarsa da ɗan aljanna ne to allocation ɗin da Allah ya yanka musu na ta horul if to sai a haɗa da matarsa ko matansa waɗanda sun fi zanna duniya muna tare to ita yanzu ta ɗaure maza biyu kuma da ita da su duk ɗan aljanna ne duk an safi aljanna to shi ne wannan matar ta zuwa Allah ke tambaya matar wane ne cikin mazan biyu da ta aura da na farko da na biyu wanne ne zai zama mijin cikin gidan aljanna sai mu yi tambaya kayan mu kai karshe hadisin me ya hikimar ummu habiba na yi wa manzo Allah wannan tambaya saboda ai kaga ita ya aure kafin manzo Allah ya aure ta taba aure daga baya manzo Allah ya aure ta to yawan tunanin ta kai shin mijinta na farko za a hada ta da shi ko manzo Allah mijinta na karshe muna tare ala sai hadisin ya ce tuhayyar da ummu habiba ta yi wannan tambayar sai annabi ya ce mata tuhayyar a za a ba ta zaki ita matar za a ba zaki a hasanuhu ma kullukan za a ce mata zaki kowanne ne su ya fi kyawun ɗabi'u kana ma a hafi duniya da ya kasance ta sai ita a zaman da sun kai ba ta zauna da kowanne su ba to duk wanda ya fi kyautata mata wanda ya fi kyawun ɗabi'u duniya to ta zaɓe shi wanda ta zaɓa shi za a haɗa ta da shi ya kuna ha wanda duk ya kasance mafi kyawar ɗabi'u tare da yadda zaman da sun yi, zai zamo shi ne mijin tafin da na cikin aljanna kun je da wani hadisi ya ce ko sai annabi ya ci gaba da cewa ya umma habiba ya ki umma habiba ashe babu laifi mutum ya abu sunan matarsa kuma balle duk wannan ba suna ne na yanka ba al'uwar wani kaga alkunya alkunya yana cikin girmamawa ai ko a ce uwar wani ko a ce baban wani eh? sai ya ce ya umma habiba zahabu husnul khuluqi kyawawan ɗabi'u sun tafi bi khairin duniya wal da alherin duniya da lahira Ka gani, ina kyawawan ɗabi'u na yi aiki cikin wannan hadisi macin da ta aure maza biyu kuma duk ɗan aljanna ita da su duk ɗan aljanna to 'yan an ka zo lahira hadisin abin da ya nuna za a ba ta zaɓi ta zaɓi kowannen su ya fi kyawun ɗabi'u zama da sun kai duniya kowannen su ya fi kyawun shi za zaɓa sai a haɗa ta da shi rawahu tabraniyu wal bazar da imamu tabrani da imamu bazar sunan ruwaitu wannan hadisin tsarin, amma sun kawo shi a takaice yana hadisin ya ta haɗa tsawo muna tare warawahu tabrani wa aidan imamu tabrani ma ya ruwaito shi fil cikin littafan su mujamul kabir wal awsat da mujamul awsat min hadisi ummi salama daga hadisi ummi salama fi akhir hadisin tawil shi ma an kawo shi cikin karshen wani hadisi mai tsawo ya ci fi sifatil janna wanda hadisin zai zo karshen littafi in Allah ya so cikin babi mai bayani game da siffar aljanna insha Allah ta'ala Allah kun ji wannan hadisin ko to sai malamai sun ka ce wannan hadisi hadisi ne munkar kamar yadda shi ya fi munkar muzuri ya yi ishara da ruwaya ba ya nuna yana da aibi ba to yana da aibi a cikin isnadin sa akwai wani mutum da ake kira Ubayd ibn Ishaqa Ubayd dan Ishaqa shi wannan Ubayd matarukul hadisi muna tare malamai ba su karɓi hadisi gare shi saboda rawaninsa min sunan hadisin matarukul hadisi da ifon jiddan ba ma da ifon ordinary da ifi ba a'a da ifon jiddan mai rauni kwarai to ka gani asalin wannan hadisin sababbi ya ubaidun ne ya saka da cikin isnadin sa kaga da ifon ne illa ta farko kenan sai illa ta biyu kaga hadisin bai tabbata ba muna tare to sai yanzu kuma akwai wasu hadisai ba ma hadisi guda ba waɗanda na tabbata waɗanda sun saba ma wannan hadisi misali akwai hadisi ummu darda mata abu darda ya abu darda sahabi ne babba da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ma matarsa ummu darda sahabanya ce wata rana sai abu darda ke gaya ma mata ce ummu darda cewa ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce idan mace ta aure sama da namiji daya to za a haɗa ta da mijinta na ƙarshen da ta aura muna tare yace almar'atu a zuwa azwajaha mace za a haɗa ta da na ƙarshen wanda ta aura kaga wannan hadisi mi yace za a ba ta zaɓi zaɓin mi za a ba ta a ce ta diba sanda suna duniya wani kyawawan ɗabi'u to kaga kuma wannan da yake za a ba ta zaɓi bai tabbata ba amma wanda ya tabbata hadisin ummu darda bayan abun darda ya rasu ta gama ta kaba ko ta gama ta ta gama ta kaba sai ga wani babban sahabi muawiya dan abi sufyan manya ɗayan manya ya zo neman ta aure ta ce a muawiya ya hankuri ba zan aure kowa ba yace saboda me tace saboda miji na abun darda kafin ya rasu ya faɗa ne ce ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce duk macin da ta auri namiji sama da guda to za a bashe ta ne gobe kiyama inda ita da mazan duk yan aljanna ne za a bashe ta ne ga mijin karshen da ta aura ta ce to ni zaman da mun kai da abin da ta da mun canji da shi sun naka yadda mun ka zanna na har cikin aljanna mu zauna tare haka ba zan yi aure ba muna tare to shi wannan hadisi na umar darda ya hadisi ne ingantacce albadi ya tabbatar da ingancin sa cikin silsila sahiha kuma akwai iri ne wanda an tun daga Hudayfa batun al-Yaman da wasu sahabbai dai sahabbai da yawa an rawaito wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mace za a bayar da ita ga mijin ƙarshen da ta aura muna tare to kaga wannan hadisin ko waɗannan hadisan da na ce mace za a bayar da ita ne ga mijin ƙarshe kaga ya saka su an tabbatattu sun saba ma wannan da ya ce za a ba ta zaɓi duk wanda ya fi kyawun hali sai ta zaɓa sai a haɗa ta da shi kuma wannan da ya saba musu kushi kuma da ifin ne jin daɗi to sanda duk an ka samu hadisi da ifi ya saba ma hadisi sahihi me asuna ne na yanka shi wannan hadisi munkar hadisi munkar to akan hakan ga an ka ce wannan hadisi na anas hadisi ne munkar da asalinsa da ifi ne jidda sannan kuma ya saba ma ingantattun hadisi akan hakan ya zama wanka, Allah ya ƙara ma aminci da dani don haka magana tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam shine duk macen da ta aure miji fiye da guda to in ya zan duk mazan da ta auri yan aljanna ne to Allah zai haɗa ta ne zama cikin gidan aljanna da mijinta na ƙarshe sauran wa'ancan na farko sai su yi haƙuri muna tare dama ni ka sa in kan nemi abu duniya baka sabu baka ji yau. saboda rashin samu na ya kuke ba aljanna akwai wani abu yadda an ka ba kowa haka za a ba Na haka babu wani jin ciwo ba ka ma gano matar za a mamantar da kai ba da matan hudu zai na an baka masu ya Ba ma tunuwa da wacce na kuma zanna na ɗaya balle ranka ya ɓaci matar kana inda wani muna tare sannan kafin a shiga aljanna Allah ya faɗi akwai annabi ya faɗi sallallahu alaihi sallam akwai wata gada wacce za a tsayar da mutane a yi kisasi duk abin da an zalunci zalunci da sun kawo juna sai ya haɗa musannan da a wanke sai a su aljanna shi ne Allah ta baraka wata Allah yake cewa wanda za a nama fi su dore min gillan da Allah sururin mutaqabilina za mu cire duk abin da a cikin zukatan musulmi na gilli na kiyayya wane ya bata mu wani sanda ana duniya wane ya zalunci wani sanda ana duniya wane yawa wani kaza ba daidai to duk wannan gillin da kun ka da shi ba za mu shiga aljanna sai an cire shi muna tare madalla to Allah ya shirya da mu da haka wannan hadisi hadisi ne munkar bai tabbata ba abin da ya tabbata shi ne mace ana hada ta da mijinta na ƙarshe inda ya tafi shi ne ɗan aljanna to sai hadisi na gaba ya yace wa ruwaya an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah ai ina ganin kila shi dalilin da yasa Allah ya hana ma matan manzo Allah aure hmm tun kaga da sun yi aure da mazansu na ƙarshe za a haɗa su da su ka ko san sun samu ci baya kaga to aka haka sai an kace su ya hankali su su bari sai a haɗa su da mai gida to Allah ya da mu ka san iyakar a da mutum ta aure masu Allah a عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kulukul Hassan. yuzibul khataya kama yuzibul ma'ul jalida wal khuluqu su'u amala kama yufsidu al khallu asal rawahu tabrani fil kabir wal awsat wal hadisi na gaba hadisi na gaba shi ma ya buɗe shi da siga ta tamridi don ya yi ba ishara hadisin yana da illa kuma haka yake yace an ruwaito wannan hadisin daga Abdullahi da Abbas yarda Allah tabbata gare su manya ɗaya manya da shi da baban su sahabbai ne yadda Allah tabbata gare su dan Abbas ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce al-khuluqul hasan kyakkyawan ɗabi'u ba shine eh, eh, tafiqin mu ba kyakkyawan ɗabi'u yuzibul haɗaya yana narkar da zunubai kama yuzibul ma'ul da yadda kasan ruwa na narkar da kololin kankara yanzu sa samu kankara ruwan da an kasa cikin firiji har suna koma kankara muna tare sai a cire ledar sai a jefa cikin ruwa yin kankarar nan za ta yi za ta narke to yadda kasan ruwa suna narkar da kankara to hakan ga kyawawan ɗabi'u ke narkar da zunubai in ka kyautar ɗabi'unka zunubanka sababbi ya kyautar ɗabi'u sai Allah ya gafarta maka shi an ma'ana wal khuluqu su ko miyagun ɗabi'u yafsidul amala <clears throat> su kuma shi kuma miyagun ɗabi'u yana lalata aikin alkhairi kama yafsidul khallul asala kamar yadda alkhallu ne khallu eh ko ko jus ko yadda kasan jus yana lalata al'asalin zuma me adda zuma ba zaki ba to sai ka samo ka samo jus kamar mai misali kamar fanta ko coca-cola ko duk wani abu mai kama da su sai ka ɗau zuma ka zuma cikinsu zaƙin zuman nan zai rage ko zai ƙaru zai rage to yadda kasan kime jus yana lalata zuma ya an ka zuba zuma cikin jus, to hakan ga miyagun ɗabi'u ke lalata ayyuka alheri muna tare <clears throat> kaga the difference is very much clear yadda kyakkyawan ɗabi'u suna narkar da zunubai zunuban da ka aikata albarka kyautata ɗabi'unka da kai kyawawan ɗabi'un da hake mu'amalantar mutane da su sai Allah ya narkan ma da zunuban nan da ka aikata wadda ta san kankara ya an kada cikin ruwa take narkewa hakan da su kuma miyagun ɗabi'u ko suna lalata ayyukanka na alheri yadda kasa an ɗebi zuma an zuba cikin cikin mineral kaga mineral din nan zai lalata zaƙin zuma to yadda kasan mineral na lalata zaƙin zuma to hakan ga miyagun ɗabi'u ke lalata ayyuka alheri Allah ya tsare mu sai yace rawahu tabrani fil kabir wal awsat imam tabrani ya rawaito cikin littafansa biyu mujammal kabir da mujammal awsat wal bayhaqi da imam al bayhaqi cikin littafinsa sha'bul iman wannan hadisi ce hadisi ne da ifon jidda me illar sa cikin sa akwai wani na Isa ibn al-Madani Isa dan maymun mutumin Madina to wannan Isa isa ibn maimun al-madani isa dan maimun mutumin madina to wannan al-madani isa ibn maimun al-madani munkarun hadisi ne shi ma hadisin sa abin kyama ne to akan sa an ka ce wannan hadisi hadisi ne da ifin jinda muna tare Allah ya kara ma ni da amma da ya inganta da me yake nunawa yana nuna mana muhimmancin kyautata ɗabi'u daga cikin muhimmancin kyau da ɗabi'u kamar yadda ya zo cikin wanda eh, kyawawan ɗabi'u suna narkar da zunubai yadda kasan ruwa na narkar da kankara ya an ji wa kankara ce Allah ya kyauta mana ɗabi'u sai hadisi na gaba ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi rawahu abu dawud wa tirmidhi wa lafz lahu wa qala hadithun hasan sahih wal bayhaqi illa annahu qala wa khiyarukum khiyarukum li nisa'ihim wal hakim دون قوله وخياركم خياركم لأهله ورواه بدونه أيضا محمد بن نصر المروزي hadisi dai na gaba mai nuna muhimmancin kyawawan ɗabi'u Allah ya kyauta mana ɗabi'un yadda an karɓi wannan hadisin daga Abu Hurairah yadda Allah ta gare shi Abu Hurairah ya ce manzo Allah tsira da aminta Allah ta gare shi ya ce akamalul mu'minina imanan mafi cikar mu'minne ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawawan su ga ɗabi'u sai an ka tara mu'minnai mu'minnai da yana bin musulmi yan ka tara musulmi wuri guda su wane ne daga cikin musulmi imanin su ya fi cika annabi ya ce masu kyakkyawar ke. shi da magana ta kare da annabi bai yi wani hadisi game da kwaɗayar da rabu kyawar da illa wannan ai wannan ya isa a kammalar mumini da imanin mafi kammalar mumin ne ga imani a hasanin hukulukan mafi kyawar su da ɗabi'u kaga masu kyakkyawan ɗabi'u su ne imanin su ya fi kammala tsakanin waɗanda ba su ba ya rukun, annabi sallallahu alaihi sallallahu ya ci gaba da magana ce zafaffun ku ku musulmi rukun da ahali zafaffun ku ga iyalinsa wane ne mafifici da cikin ku musulmi wanda yake mutumin kirki cikin gida daga iyalinsa don haka yan ana son a tambayi kirkin mutum wanda a tambaya mata ne a fara tambayar mata ne sun fi kowa zama tare da shi ta hmm? gani ashe ke nan daga cikin abin da ke tabbatar da imani ke tabbatar da zama mutum mutumin kirki abu yana kyautata ma iyalansa yana kyautata duk abin da Allah ya bashi sannan kuma yana yin sauki gare su ba ya tsananta musu amma ka zauna cikin gidanka wani kasan fir'auna zaga wannan baka cikin khiyarun nasu muna tare kamar yadda wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khiyarukum khiyarukum li ah-, ahlihi wa ana khairukum li ahli zaɓaɓɓunku su ne ga iyalansa wanda ya fi kyauta ma iyali sai annabi ce na fi ku zama alkhairi ga iyali duk na fi ku kyauta ma iyali annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zauna ya fira da iyalansa eh ya ɗebe musu kewa duk abin da suka so ya manzo Allah bai tsananta musu yana sauƙaƙa musu kuma yana nuna mun soyayya to haka ya kamata kowane musulmi ya zauna da iyalin ma'ana da ya gwargwadon nagartarka gwargwadon kyautata da ake wa iyalinka shi abin da wannan hadisi yake nunawa muna tare don a kakka zan na ɓare waje amma ka zan ɗan ɓare-ɓare da cikin gida in ka yi haka nan har yanzu imanin ka bai cika ba shi ne ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce akamalul mu'minina imanan mafi kammalar ne ga imani ahsanuhum khuluqan mafi kyawun su ga ɗabi'u. wa khiyarukum zafaffunku khiyarukum li ahli zafaffunku ga iyalinsa duk wanda ya fi kyautata ma iyali zai to ya fi zama zafatte wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi Imam Abu Dawud da Imam Tirmidhi sun karwaito shi wallahi law lafazin da Tirmidhi ne wa qala tirmidhi da ya kawo hadisin yace hadisin hasanun sahihun wannan hadisi mai kyau ne ingantacce haka yake wannan hadisi hadisi ne hasanun sahihun mai kyau ingantacce kaga hadisi mai tabbata ko Allah ya kara ma annabi sirra da to tun da ya tabbata me yake nunawa yana karantar da mu abubuwa guda biyu cikin mu'minnai in ka tara mu'minnai wuri guda waɗanda da imanin su ya fi cika su ne waɗanda na kyauta hala masu kyakkyawan halaye muna tare sannan in ka waɗanda an kuma mafi alkhairi cikin musulmi su ne mafi alkhairi ga iyalansu masu kyauta ma iyalansu to sai ya ce bai haƙi da imam al haƙi shi ma ya rubuta wannan hadisin illa annahu qala sai dai shi imam al haƙi ga ya kawo tashi riwaya yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa khiyarukum khiyarukum lin sa'ihim zaɓaɓɓunku su ne zaɓaɓɓunku ga matansu Yan an ka kere matarka ni za ki cewa game da mijinki alhaji ne ko mallan ne ko ustazu ne Ni za ki cewa to in dai ko baka nan ko baka nan tana faɗin alheri to wannan ka gode ma Allah ka ga mutumin ki muna tare to kaga mutum nawa a haka nan kuma mutum nawa da za a da za a kire mata ce ta faɗi tsakani da Allah zamantakewa su za ta ce masha Allah barakallahu eh a gani to duk wanda ya san akwai matsala ya kokari ya gyara muna tare to yace da bai baihaqi yace manzo Allah yace wa khiyarukum zaqakunku khiyarukum lil sa'ir su ne zaqakunku ga matan kowa ya kokari ya zan mutumin kirki ga iyali wal hakim da imam hakim shi ma ya fitar da hadisin amma duna qaulihi banda maganar da ta zo cikin hadisin da annabi ya ce wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi imam hakim bai kawo wannan cikin wa rawahu bidunihi aidan muhammad ibn nasr al-marwazi hakan ga ba abu dawud da tirmidhi da baihaqi da hakim ɗaya ba wani malami ma muhammad ibn nasr al-marwazi shi ma ya ruwaito wannan hadisi kamar yadda na ce wannan hadisi hadisi ne hasanun sahiha Allah ya kara ma annabi shi da don haka ayi kokari a kyautata dabi'u sannan kuma ayi kokari a kyautata mai iyali wa zada fihi shi marwazi da tashi riwaya ya zo da ƙari yace wa zada fihi ya kara cikin hadisin yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa innal mar'a kuma lalle mutum la yakunu mu'mina yana kasancewa mai imani wa inna fi khulqi shay'a amma kuma akwai wani abu na barna cikin dabi'unsa ga addini mutum ne mutumin kirki kaga mai imani kenan ko amma ga dabi'u zamantakewa mu'amala ce da iyali mu'amala ce da sauran mutane yan uwa dai akwai na kasu shine yace wa innal mar'a la yakunu mu'minan lalle mutum yana kasancewa mai imani wa inna fi khulqi shay'an amma ga dabi'unsa akwai wani abu na barna fayyan kusur zalika min imani to wannan illar da akwai ga ɗabi'unsa yana tangarɗa da ɗabi'unsa muna tare fayyan kusur min imani fayyan kusur zalika min imani wannan tangarɗar da aka ɗabi'unsa sai ta rage wani abu na imaninsa kaga ashe kenan miyagun ɗabi'u suna cikin abin da ke rage mutum imani kamar yadda kyawawan ɗabi'u suna cikin abin da ke cika mutum imani muna tare sai dai wannan ƙarin bai tabbata ba wannan ƙarin bai tabbata ba eh? wannan ƙarin da ifi ne bai tabbata ba akwai mutum da ifi cikin isnadinsa amma dai riwayar farko ita lafiya na wata ke hasalin sahihu muna tare Allah ya ƙara ma mil fira da aminci Allah ya muna mana halayen sai hadisi na gaba ya ce wa an abi tarbiyyar lawa anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انكم لن تسقوا الناس باموالكم ولكن يسع ولكن يسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق رواه ابو يعلى والبزار من طرق احدها حسن جيد حديثي نغبا ان أنكر قوشي دقر أبو هريرة يتألر تبت غريش abu huraira ya ce manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce innakum lalle ku musulmi lan tasabun nasa har abada ba za ku iya yalwata mutane da amwalukum da dukiyoyinku ba da za ku iya ku yalwata mutane da dukiyoyi akwai mai dukiyar da ke iya wadatar da ya ba kowa ya wadatar da kowa babu shine ma'anar maganar annabi innakum lan tasabun nasa bi amwalikum lalle ku ba ku iya yalwatan mutane ba ku iya wadatar da mutane da dukiyoyinku to da mi za ku za ku yalwace su walakin ya sa'uhum minkum sai dai abinda abinda zai yalwata su da gare ku baskul waje shine shimfidar fuska wa husnul khuluqi da kyakkyawan dangi shi abinda yake ewa kowa ma'ana kamar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba wanda adda wadatar da yake iya raba dukiya ga kowa ya wadatar da kowa da dukiyarsa ko akwai shi yanzu ne kowa kuɗi an ce Afirka ba dan goce ba dan goce yana iya dauko kuɗin nan ya raba ko da mutanen Najeriya ya tun mutanen sauran ƙasashe na Najeriya dai ya raba ya wadatar da kowa a ba ya iyawa in yayi haka ne yanzu muna muna ya kuɗin nan nashi muna tare ba wani mai kuɗi ba wani mawadaci wanda an da wadatar da yake iya yalwata kowa da duniya ba kowa eh, ya wadatar da kowa to me ya kamata ku wadatar ku yalwaci mutane da shi sai annabi ya ce sai dai abin da ya kamata ya wadaci yalwaci mutane da gare ku shine shimfidar fuska me shimfidar fuska wanda Hausa sun kace ta fi shimfidar tabarma mutum ya shimfiɗa ma ka zo inda mutum ko ku haɗu da mutum ya sakan ma fuska ya yi maka murmushi muna tare ya fi bisa ga ka zo inda yake shimfiɗa ma tabar maka amma kuma ya gane ma fuska kuna haɗuwa da shi sai ya sha mur ko ka zo da eh, ka zo inda yake sai ya sha ma toka babu babu haiba ya nuna bai ji daɗin zuwa kamar kenan to bayan kun kare in nawa ya baka da ya babu dadi, wannan zai huskan da ya ba ba za ka mance da shi ba muna tare da to shine annabi ya ce tunda ba ku iya wadatar da mutane da dukiya to ku wadatar da su da abu biyu na farko shi da hukka wanda duk ka hada da shi assalamu alaikum assalamu alaikum kana dariya kasu ga mai mai hukka shin ta hukka kenan sannan na biyu wa husnul khuluq da kyawawan dabi'a duk wanda zaka mu'amala da shi in musulmi ne in ma ba musulmi kai mu'amala mai kyau kada ku yi mu'amala wanda zaka bar shi cikin bakin ciki da da nadama ka san akwai wasu mutane daga cikin mutane waɗanda in ka yi mu'amala da su sai ka yi nadamar ina da baka san su ba ba san ka ba akwai yadda su ko babu to kaga waɗannan me ya jawo musu rashin kyawawan ɗabi'a ne abin ɗabi'unsu kun yi mu'amala da kai ya ji daɗin mu'amalar ya yi fatan gobe ma Allah ya sake kulla wata mu'amala tsakanin kai ka ya ji daɗin mu'amalar da kun kai shekaran jiya to haka ya kamata ku zama muna tare sai ya ce rawahu abu ya ala imam abu ya ala ya rubuto shi wal bazzar da imam al bazzar min turkin ta hanyoyi da yawa ahaduha hasanan jayyidan sai da cikin hanyoyin hanya ce mai kyau jayyidun kuma mai kyau haka yake wannan hadisi wannan hadisi hadisi ne hasanun ligairi kaga ya dai tabbata ko Allah ya kara ma nan cire da don haka wannan tun da ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana da kuɗi da da dukiya baka iya wadatar kowa da kowa amma da ne menene aikin alherin da kake iya wadatar da kowa sakin fuska da kuma kyakkyawan ɗabi'u Allah ya gyara mana ɗabi'u sai hadisi na gaba yace wa an rajulin min muzaina ƙala. ila ya rasu lalla. ma abdalu ma utiya rajulul muslim قال الخلق الحسن قال فما شر ما أوتي رجل مسلم قال إذا كرهت أن يرى عليك شيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت رواه عبد الرزاق في كتابه أما أمر عن أبي إسحاق عنه hadisi na gaba an karɓo shi daga wani mutum ɗan ƙabilar muzaina muzaina ƙabila ce daga cikin ƙabilun larabawa to an karɓi wannan hadisin daga wani mutum kaga ba ayyana ba imam al-albani yace to ɗayan biyu in dai wannan mutumin ɗan kabilar muzaira da ba in sahabi ne wallahi alhamdu amma in ba sahabi bane an samu majhuli cikin isnadi wanda yake illa cin hadisi muna tare don haka ya kamata ku je ku binciko mana wannan mutumin wane ne sahabi ne ko ba sahabi bane yace an karɓi wannan hadisin daga wani mutum ɗan kabilar muzaira ƙala shi wannan mutumin ya ce ƙila an ce ya rasulullah ya manzo Allah ma abdalu ma utiya rajulul muslim menene mafificin abin da ake ba mutum musulmi cikin kyaututtukan da Allah ke ba musulmi wace kyauta ce ce ko wace zama alkhairi men shi an ma'anar menene mafificin abin da ake ba mutum musulmi kala sai manzo Allah ce al khuluqul hasan kyakkyawan dabi'u a bashi kyawawan dabi'u ba wata kyauta da Allah zai mai da ta wannan in dai ka cire kyautar imani muna tare kala sai mutum ya ce fa ma sharru ma utiyar rajulul muslim to manzo Allah kun menene mafi sharri abin da ake ba mutum musulmi kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya idza kareta an yura alayka shaw in kana in ka kyamaci a gane ka idza kareta in ka kyamaci an yura alayka shi a ga wani abu gare ka Shi na qawm cikin taron jama'a na nadi taron mutane idan ka kyamaci a gane ka cikin taron jama'a akan wani abu to falata alhu nan da baka sun jama'a su gane ka kana yi kada ka aikata shi za ka lauta in ka kadai in kana kai muna tare sai ya ce rawahu abdurrazzaq abdurrazzaq as-sanani ya rubuto shi kitabi cikin littafinsa mai sunan littafin abdurrazzaq Abdulrazak As-Sanani yace shi gida me sunan littafin sa Al-Musannaf amma amari ya karbo daga ma'amar an abi shi ko ma'amar shi ya karbo daga abu ishaq as-subai'i shi abu ishaq shi ya karbo daga mutumin tan majhuli rajulun min mutayna muna tare sai an ka to abu ishaq as da a cikin isnadin hadisin ko mutum ne muddalisi yana ta dalisi sannan ya zo da hadisin da an ana dama sanda duk muddalisi ya zo da hadisi da an ana ana tsoron shi ba tun da dalisinsa to sai a da ta to a kai nai an ka ce wannan hadisi hadisi ne da yake Allah ya ƙara ma annabi tsira da to amma da ya inganta da ne hadisin ke karantar da mu wani mutum ya tambaye banzo Allah ya rasulullahi cikin kyaututtukan da Allah ke ba musulmi wace kyauta ce mafificiya da wace ma abdalu ma kuciya rajulun menene mafificiya da da ake ba mutum musulmi kyauta qala sai manzo Allah ta alkhuluqul hasan kyakkyawar dabi'u don haka ashe kenan duk wanda Allah ya ba dabi'u na kwarai to Allah ya yi mai kyauta mafificiya muna tare inda za ku gane eh, eh, eh, kyakkyawar dabi'u kyauta ce da wurin Allah za ku ga wani ba ma musulmi bane ba musulmi ya zo da kyawun ɗabi'u ba to wani mutum gashi ba ma musulmi ba ne amma Allah ya ba shi kyawawan ɗabi'u sai irin su ne ake wa kirari kafiri mai zuciyar musulmin Allah ba akwai irin su ba ka yi mu'amala da shi ya fi ma ka yi mu'amala da mafi yawan musulmi ba akwai irin su ba ka gani kyauta ce ta Allah sannan akwai wani musulmi ne amma kuma jahili ne komi na addini bai taɓa karantawa ba amma kuma Allah ya ba shi ɗabi'u na gari muna tare ga wani can shi ko gwargwado duk abin da ya kamata a karanta na addini ya karanta amma da duk ne ko kare bai ci ana samun irin su ko babu don ku san kyawa wadda bi'u kyauta ce da wurin Allah ga wani malami can in kai mu'amala da shi so guda baka fatan Allah ya koma haɗa ka da shi eh sannan ga wani nan jahili ne bai karanta komai na addini ba wani hadisi ko wata ayar Qur'ani da ya karanta amma kuma Allah ya bashi dabi'u masu kyau kaga ashe kenan kyawawan ɗabi'u kyauta ce da wurin Allah Allah ka ba mu wannan kyauta to shine wannan mai tambaye ya tambaya annabi menene mafificin abin da ake ba mutum musulmi kyauta annabi ce kyawawan ɗabi'u duk wanda Allah ya kyauta dabi'u ya gode ma Allah Allah ya bashi kyauta mafi mafificiya Allah ya kyauta dabi'u sai mutum ya sake tambayar to menene mafi shaida abin da ake ba mutum musulmi kuma sai ya ce mai abun ne yana daga mugunyar a kamar yadda mun koyo hadisi farkon kitabul adab ko ku abin ga mun yi shiga cikin wannan littafin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce birru husnul khuluq kun tuna hadisin sai ya ce wal ismu ma haka tina suka wa karita an yi tsali alaihin nas mun yo shi kwanaki yace albirru abinda adda'a ga Allah husnul khulq kyawa wata ne kaga kyawun dabi'u annabi ya duk sai yace su a da'a sannan al'izmu abinda azzunubi kuma ma haka shi suka abinda yake yana ya ba kai cikin zuciya wa kare da an yi tsale alayna amma kana kyamar mutane su gani ne ba ku misali kamar gari da masu kama da su ko kana son sigarin kana sha amma in yanzu ka haɗu da wani wanda ake jin nauyi sai ka murkushe ta gado ko ma ka yi suwa ba ka fiye gane kana shan sigari kaga ismu kenan to shi da yace menene mafi shaida abin da ake ba mutum musulmi sai yace sadda duka kyamaci jama'a su gane ka kana abu to kaska yadda ka aikata shi in kana kai kada muna tare domin aikata shi kana kai kadai shi zai sa mutane su gani kana ganin kai kadai ne yanzu Allah zai izo wani sai ya ka kana da to menene kake kyamar mutane su gane ka kana yi abinda bai da kyau muna tare wanda yake kuma bi ko sun kushi duk abinda bai da kyau kamar yadda bi ko sun kushi duk abinda an da kyau ga addini yanzu kun fahimci hadisin to sai dai hadisin kamar yadda duk hadisi ne da ifi domin abu bai yi, ba mudallisi ne kuma ya zo da shi da anana Allah ya kara ma annabi na da sai hadisi na gaba yace wani waya an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna hadhihi al-akhlaq min Allah faman arada Allah bihi khairan manahu khuluqan hasana ومن أراد ومن أراد به سوءا منحه خلقا سيئا rawahu tabraniyu fil awsat hadisi na gaba yace war ruwaya ya bude shi da siga ta tamridi don yayi ma ishara yana da illa kuma illa babba ko an ruwaito wannan hadisin daga Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi kala Abu Hurairah yadda Allah tabbata gare shi ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce inna hadhihi al-akhlaq lalle waɗannan ɗabi'un min Allah daga Allah suke kaga ɗabi'u duk wanda ya samu kansa da ɗabi'u na gari aikin wane ne aikin kyauta ce da wurin Allah don haka ya gode ma Allah Yadda inna hadhihi al-akhlaq waɗannan ɗabi'un min Allah daga Allah suke faman arada Allah bi khairan don haka duk wanda Allah ke nufin alkhairi gare shi manahahu kullukan hasanan sai Allah ya bashi kyawawan dabi'u duk wanda Allah ke nufi alheri sai ya bashi dabi'u na gari Allah ka ba mu dabi'u na gari wa man arada bihi su'an wanda Allah ke nufin sabanin alheri gare shi kuma manahahu manahu bi ma'ana adahu maniha ba kyauta ba manahahu sai Allah ya bashi kulukan sayyi'a miyagun dabi'u shine ƙarya shine hasada shine annamimanci shine kibiri jiyewa in musulmi ya samu wata ni'ima da sauran da nika gudun ga suna da duk abin da amma gudu sanda duk Allah bai nuna alheri ga mutum sai ya bashi abun dabi'u yan Allah na nuna alheri ga mutum sai ya bashi dabi'u na gari sai ya ce rawahu tabrani fil awsat imam tabrani ya rawaito cikin littafin sa mu'jamul awsat sai dai sun kace wannan hadisi hadisi ne da ifon jidda me illar sa cikin isnadin sa akwai wani nan maslama tubna ali maslama dan ali matarukul hadisi ne akan sa an kace wannan hadisi da ifan da duk dai kuma ba su mai kyau ko to Allah ya ƙara tsira da aminci ga annabi mu kuma Allah ya gyara mana halayen sai daga bai wa an abi sa'alabat al-khushani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah mahasanukum wa inna abgadakum ilayya wa abadakum minni fil akhirati aswa'ukum akhlaqan as-sartaruna al-mutafahiquna al-mutashaddiquna rawahu ahmad wa rawatu rawatu sahih wa wa ibn hibbana sahihi wa rawahu at-tirmidhi min hadith jabir radiyallahu anhu wa hasanahu wa lam yadhkur fihi aswa'ukum akhlaqan wa zada fi akhiri qalu ya rasulullah qad alimna tartar tartarun wal mutashaddiquna famal mutafayhiquna qala al mutakabbiruna hadisi na gaba yace an karɓo shi daga Abu Sa'laba al-Kushani sahabi ne da cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam radiyallahu gare shi Ƙala Abu Sa'laba ya ce ala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah tsira da aminta Allah su fita gare shi ya ce inna ahabbakum ilayya lalle mafi soyuwar ku zuwa gare ni wa aqrabakum minni kuma mafi kusantar ku gare ni fil akhirati ranar lahira mahasinukum akhlaqan masu kyakkyawar dabi'u cikin musulmi in ka tara musulmi suwa manzo Allah ya fi so sannan su wane ne sun kafi zama kusa gare shi waɗanda za su makwabtaka da manzon Allah gobe kiyama ga gida ga gida ce masu kyawawan ɗabi'u shikenan magana ta ƙari muna tare wa inna abgadakum ilayya hadisi ya ci gaba da cewa kuma mafi kyamatuwar ku zuwa gare ni waɗanda manzon Allah ya ce cikin musulmi wa abadakum minni kuma mafi nisantar ku da gare ni fil akhirati a lahira waɗanda suna da nisa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aswa ukum akhlaqan su ne mafi munin ku ga dabi'u masu miyagun dabi'u kaga masu dabi'un kwarai su ne ta soyuwa ga manzo Allah kuma su za su zama kusa da kusa da manzo Allah gobe kiyama sannan masu miyagun dabi'u su ne daga cikin musulmi waɗanda manzo Allah ya tsiki kuma sun ta kowa nisa da manzo Allah ba manzon Allah da abba ba ko sarakudin kudin da mutane ni akai da mai mugun dabi'a na buwa ɗabi'a ba abokin zama ba Allah ya shirya da mu to su wane ne masu miyagun ɗabi'u sarasaru da masu yawan surutu Shi a sarasaru da cokacin. mai yawan surutu masu yawan surutu almutafaihiqun masu cika baki in yana magana ya cika baki ko zan cika baki ko me cika baki magana wani ta kunshi alfahari in ba ni buwa ka iya kaza ni dai ka iya kaza ni dai adda kaza Shi ne cika baki ko ka ce cika baki ko ka ce ruba eh yanzu kun fahimci cika baki magana yana magana yana cika baki ba wai cika baki haka da a'a yana magana dai wanda a dauki da alfahari magana wanda a dauki da alfahari ita ce shi sune almutafayyiquna almutashaddiquna masu cika baki tare masu kalkale su ne almutafai eh? Eh, ina yake daga cikin masu miyagun dabi'u akwai masu yawan surutu almutafai mutafayyiquna masu cika baki in suna magana al-mutashaddiquna masu kalkale ga maganganunsu kalkale shine nuna cewa kai ka iya ba wanda ya iya illa kai nuna fasaha ba akwai masu yin magana irin haka nan ba yana yi yana kalkale shi a dole sai ya san balarabe kuma gashi da guntun hanci eh to sune al-musaddaq yace rawahu ahmad imamu ahmad ya ruwaito shi wa ruwatuhu ruwatu sai kuma marwaitan wannan hadisin duka marwaitun bukhari ne wa tabrani da imamu tabrani wa ibn hibban da imamu ibn hibban shi sai cikin littafin sa sunan ruwaito wannan hadisi hadisi ne sahihun da gari kaga ya tabbata ko to da ya tabbata ne yake nunawa cikin waɗanda an mafi soyuwa da cikin musulmi ga manzon Allah ko mafi kusanta ga manzon Allah ranar kiyama su ne masu kyawawan ɗabi'u. Sannan masu miyagun ɗabi'u su kuma suna daga cikin mutanen da annabi ya ciki kuma sun kafe nisa daga manzon Allah ranar kiyama. Daga cikin miyagun ɗabi'u shine yawan surutu. Sannan da ‘yan an ka zo magana a cika baki sannan da kalkale ga magana to duk wannan ya cikin dabi'u na gari kai magana daga magana daga tafiya daga komi kai ka sa tawali muna tare sai ya ce warawahu tirmizi imamu tirmizi ma ya rawaito wannan hadisin min jabir da min jabir daga jabir yadda Allah tabbata gare shi wa hasanahu kuma tirmizi ya kyauta hadisin yace hadisi ne hasan wallam ya kurfi sai dai ga riwayar tirmizi wacce Ahmad ya fitar da ita garwayar tirmizi bai ambaci aswa ukum akhlaqan mafi munin ku ga dabi'u ba eh, wa zada fi akhiri tirmidhi ga zashi riwaya ya ƙara a ƙarshen hadisin ya ci kalu sai sahabbai sun kace ya rasulullah ya manzan Allah kad alimna tarsarun wal mutashaddiquna kalmomi uku annabi ya faɗi daga cikin masu miyagun ɗabi'u ko yace at-tarsaruna da kuna da kuna. sai sahabbai sun ce kada alimna sartaruna mun san su ne ne sartaruna wal kuna kuma mun san su ne ne mutashaddiquna sartaruna sune masu yawan dumi masu surutu da yawa kuna kuma masu cika baki asali ne daga shidukun ne shidukun. wannan kashi wanda ake kira dumbarun baki wannan kashi shine shidukun. kowane mutum yana da da ne da wannan da wannan su ne da ne to kuna waɗanda 'yan suna magana sai waɗannan shirkin sun amsa ta cika baki kenan magana mai cika baki muna tare sahabbai sun ce mun san astarfaruna mun san hukuna mene ne menene ma'ana hukuna? kala sai annabi ce almutakabbiruna masu girman kai wurin magana ka gani masu girman kai menene ma'anar masu girman kai waɗanda ke yin kalkale yana magana yana wani lankwashi lankwashi da wani salaile da wata don ya nuna shi mutum ne mai fasaha da sauransu su ne almutafai da kuna muna tare to Allah ya ƙara ma annabi sirrin da shi ma wannan riwayar ta Tirmidhi hadisi ne hasanun sahiha kaga hadisi ya tabbata ko to sai fassarar kalmomi askartaru can da yace na, da sa'aini da sa'un biyu wanda kuke kira cha da Hausa a ni, masu digagga uku ni masu fataha wane ne ya ce huwal kasirul Kalani? mai yawan surutu ta kallufar akan kallafa mu kai ne ba ba wanda ya sa shi zuwa ya azaba kai da 'yan an ka zanna shi dai ke ba da labari in ya kare wanda ya ɗauko wa to shi ne a tsarkar tokaci mai yawan surutu muna tare to sai na biyu almutashaddiqu huwa shi shine mai yin magana da mil'i shidqaihi da cike da da dabarun bakin shirkun waɗannan kasusuwa na ƙasa haɓa ga gudanan ga gudanan su ne shirku yana magana cike da dambarun bakin tafasuhan don nuna fasaha wata ajiman likalari da kuma girma ga magana ta kaga shine da hausa muke kira cika baki mai magana ta cika baki ta ruba ta nuna isa muna tare sai almutafahiqu shi kuwa asluhu min alfahiqi menene alfahiqu huwa alimtila'u wa huwa alimtila shine cikar abu wa huwa bi ma'anar mutashaddiq don haka almutafayyiqu yana da ma'anar almutashaddiq me ma'anar almutashaddiq mai cika baki to kaga almutafayyiqu shi ma mai cika baki la'annahu allazi yamla'u famahu bil kalam domin shi almutafayyiqu shine mai cika bakinsa da magana waya tawassau fi kuma yana yalwatawa ga magana izharin li don bayyanar da fasaha sau fadli da kuma falalatai wasu ila'an alal gai da kuma nuna ɗauka a kan wani ba mai iya yin irin wannan kalkalin ba shi da hausa ake kira kalkale ga magana muna tare ha za fassara wanda biyu saboda haka annabi ya fassara shi bil mutakabbir ja mutakabbir abin da ke sa kalkale ga magana kibri nuna ba wanda ya iya illa kai muna tare to kaga ya nuna kenan waɗannan duka suna cikin miyagun ɗabi'u Za a ka in za ka magana ka yi magana ka mai sauƙi babu cika baki babu ruba babu nuna isa balle girman ka ya shiga Allah ya shirin da mu mu wuce lokaci ya yi ko to to wannan hadisi hadisi ne sahihi ko to duk sauran waɗanda na rage har ƙarshen babu duk da in zai bar mu tsaya da to jama'a kun da jiya yanzu kusan sati uku muna cikin babin babin makarimul akhlaq hadisai ne da in kulluran lura mafi yawan inganta yan kalila abu su inganta ba muna tare to yanzu bayan jin waɗannan hadisan jama'a ne ya rage muna yanzu aiki Allah shi ba mu aiki tabaraka wa ta'ala cikin qur'ani yana cewa qul li'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna kace musu ku te ku yi aiki musulunci ba zancin baki ne ba kawai aiki ne inna allaha la yanzuru ila ajsadikum la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah bai kullun ku nan ku ko surar jikinku muna tun da shi yayyata me Allah ke kallo gare mu walakin yanzu ila qulubikum sai dai Allah na kallon zukatan mu ne wa a'malikum da kuma ayyukan don haka aiki yanzu a dinda rage illa aiki jama'a kowa dai yanzu ya ji muhimmancin kyawawan ɗabi'u ko da kuma illar da aka tattare ga miyagun ɗabi'u to duk wanda ya san yana da wata muguyar ɗabi'a ɗaya ko biyu ko uku ko goma ko ashirin ko talatin to ya yi ƙoƙari da ta hanyar gyarawa sannan duk wanda ya san ga wasu kyawawan ɗabi'u waɗanda bai ɗabi'anta da su ba shi ma daga hanyar yi ƙoƙari a all cost ya ka ɗabi'anta da waɗannan kyawawan ɗabi'u Allah ka shirin da mu Allah ya gyara mana ɗabi'un duk ɗabi'un da an gare mu waɗanda ba na ƙware ba Allah ka raba mu da su waɗanda an na ƙware waɗanda ba mu yi Allah ka shirye shi mu mukama kama Allah ka shirye shi mu gaba ɗaya abinda ni faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da hun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi ya fi mini fi cikin zukatan subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk